akwai tambayar da aka yi min wadda sai da na ɗauki kwanuka ina tunani ina jujjuya ta bayan an yi min ita akan wani amsa zan ba wanda ya min wannan tambayar sunana ibrahim sunan mahaifina adam sunan kakana uthman a sunana fi shahara a cikin al'umma da ibrahim adam almadani an haife ni a ranar lahadi 24 ga watan 6 1977 a nan sabon garin jihar kaduna a ƙaramar hukumar kaduna ta kudu na taso a gidanmu gida ne wanda na karatu mahaifina yana son karatu musamman karatun addini to alhamdulillah a neman ilimi ya kai ni wasu garuruwa ɗin ko ƙasashe kamar yadda ka ambata wato banda karatu a nan gida najeriya neman ilimi ya kai ni ƙasar saudi arabia neman ilimi ya kai ni kasar nijar neman ilimi ya kai ni kasar bahrain neman ilimi ya kai ni kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wato dubai kenan da kuma wani gari a cikinsa da ake cewa shariƙa dukkan waɗannan neman ilimi ya kai ni waɗannan garuruwa alhamdulillah alhamdulillah na tasirantu da maluma da dama nan gida najeriya da kuma wato waje a nan gida najeriya na tasirantu da ainihin wato malam rabiu daura allah jikansa da rahama da shi malam muhammadu meti sannan na tasirantu da malam yahaya muhammad as-salafi da malam bashir nuhu as-salafi na tasirantu da dr abubakar sani birnin kudu na tasirantu da shi kwarai da gaske wannan a madina ina zuwa gidansa muna karatu na soro a gidansa wannan na tasirantu kwarai da shi da gaske sa'annan na tasirantu da sheikh muhammad bin usman a nan gida najeriya kwarai da gaske na tasirantu da wato sheikh ja'far mahmud adam allah ya ji kansa da rahama allah tabaraka wa ta'ala ya sa na tasirantu da waɗannan bayan allah kwarai da gaske a nan gida najeriya a can wato ƙasar waje kuma a madina na tasirantu da wato profesa suleiman ruhaili wanda yake malami na ne da ya karantar da ni tauhidi kwarai da gaske na tasirantu da ashek abdul muhsin al-abbad wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke ba da fatawa a ƙasar saudi arabia na tasirantu da shi a babin abin da ya shafi ilimin hadisi na tasirantu da ashek abdulaziz tuwayyan a ainihin wato ƙasar saudiya shi ma na tasirantu da ɗaya daga cikin manyan maluma waɗanda suka shahara da da'awa da karantar da al'umma akan abin da ya shafi babi na raqa'iq wato a Sheikh Khalid Rashid Allah ta'ala miki roƙo ya bashi mafita da sauransu suna nan ire-iren su da yawa waɗanda na tasirantu da karatuttukan su kwarai da gaske to alhamdulillah gaskiya ni ko ina ina jin daɗin karanta shi a cikin alƙur'ani amma akwai wasu wurare ba ma sura ɗaya ba wuraren da ake cewa hamaye hamin hamin din nan guda bakwai wallahi duk lokacin da nake karanta su ko na ji wani yana karantawa sai na kan tafi wata duniya ce ta daban duniya ta shauƙi duniya na jin daɗi wanda kuma na sani cewa hakan yana da alaƙa da malamin da na tasirantu da shi lokacin da nake haddan alƙur'ani wato a sheik ah, siddiq shawi wanda na tasirantu da karatunsa kwarai da gaske a lokacin da nake hadda alkur'ani muryarsa nake bi kuma har Allah ya sani haddace alkur'anin su a waɗannan surori ya yi wani karatu na musamman wanda duk wanda ya saurara wani irin saƙo ne yake isarwa wanda abin yana shiga daga zuciya yake fitowa har zuwa zuciyar mai saurari to alhamdulillah kamar yadda yake sananne dama shi alkur'ani buwayayye ne babu wanda ya zamanto cewa ƙur'ani ba zai masa irin wannan ba alal haƙiƙa na ci karo da irin wannan matsala a suratun nahali don bana mantawa akan cewa suratun nahali ga daɗi ga harbi sa'annan lokacin da nake ƙaramin yaro da nake bin abokaina zuwa makarantar allo lallai na daɗe a cikin suratul buruj shine ayar da Allah ke cewa annari zatil waqud to a wannan lokacin da irin sautin su da ake irin na makarantun allo babu tajwidi a lokacin ina ta nana ta annari zatil waqudi annirin tayi har ai mun bulala a biyana, amma duk da haka da kyar Allah ta'ala ya taimake ni akan wannan aya Allah ta'ala ya tsare mu daga wuta to gaskiya tambayar da aka fi yi min ita ce a matsala da ta shafi zamantakewa na aure to gaskiya ban ci karo da wannan kai tsaye ba amma akwai tambayar da aka yi min wadda sai da na ɗauki kwanuka ina tunani ina jujjuya ta bayan an yi min ita akan wani amsa zan ba wanda ya min wannan tambayar wato wani ya zo ya same ni yake gaya min cewa yana da amini wanda wannan aminin nasa ya yarda da shi kwarai da gaske to yana shiga gidansa su hira da shi wani lokaci iyalinsa ma tana wurin suke hira sun saba da shi sun saba da iyalin nasa wani lokaci ya je neman abokin nasa baya nan hira ta kaure tsakaninsa da iyalin nasa har shaidan ya gitta ya kwanta da matar abokin nasa wannan ya taya min da hankali kwarai da gaske yake tambayan ya rasa yadda zai yi yanzu in ya gaya wa abokin ga abin da ya faru za su iya batawa sannan in ya bar abin a cikin zuciyarsa kuma yana kwana ya tashi cikin damuwa wannan tambaya ta taya min da hankali kwarai da gaske to sirrin haddace alkur'ani shine tsoron allah da kaucewa sabo domin shi alkur'ani haske ne na Allah hasken Allah kuma ba a saka shi ga zuciyan wanda yake sabo kamar yadda aka kawo cikin wata kisa da ake danganta ta da Imam Shafi'i yake cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li asi so da idan mutum yana so ya haddace alkur'ani lalle ya zamanto mai da'a da biyayya da tsayuwa akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi gudu fintin fintinkau iya iyawansa ya guje wa dukkanin ababen da ubangiji subhanahu ta'ala baya so ko kuma yake fusata Allah da to alhamdulillah irin waɗannan abubuwa duk inda mutum ya zamanto mai yawo nan da can to baya rasa waɗansu abaibai waɗanda zai iya cin karo da su waɗanda ko dai su zamanto na murna ko kuma ya zamanto akasin haka irin karamci da na gani hatta a wato jami'an tsaronsu waɗanda suke kula da abin da ya shafi hanyoyi da kuma tukin ababen hawa abin da muke ce ma road safety mu a wannan ƙasa ta mu su a can suna da waɗanda ake ce musu murur waɗanda suke kulawa da tafiyan ababen hawa so hukumar saudiya ta sanya doka na wato babu wanda zai hau abin hawa sai yana da lasisi na tuki ko da ko mashin za ka hau sai kana da lasisin da aka rubuta cewa ka hau mashin haka mota wanda yake hawa keke ba su da damuwa da shi so wannan ya faru da ni ina kan mashin zan tafi makaranta domin ina zaune ne a wajen makaranta ba a cikin wato ɗakunan ɗalibai nake na cikin makaranta ba na kama hanya zan tafi wannan ma'aikaci ya tsaye da ni akan ainihin wato hanya ya tambaye ni takarda na izinin tuka mashin ba ni da shi saboda aka yi karbe mashin ɗin a hannuna to amma a yayin da nake kokarin ba shi haƙuri nake nuna masa cewa ni ɗalibi ne ga kuma abin da ya kawo ni so wannan ma'aikaci ya kira shugabansu yake sanar da shi cewa ga waɗanda ya kama daga ciki akwai ɗalibi kuma zai je makaranta zai yi kaza zai yi kaza duka yi bayani dangane da ni so wannan dalilin ya sanya aka ba shi umarnin ya bani ainihin wato mashin ɗina kuma lalle in bar gurin kafin su zo kwashe mashinan da aka samu in har aka same ni to wannan damar ta riga ta kubce mini so wannan ko haka aka yi na karɓi wannan mashin ɗin nawa daga lokacin ma na sai da shi to bani da wani buri a nan duniya da ya wuce in cika da imani kamar yadda na ambata ko ni ishara a cikin bayanan da suka gabata na taso ne a anguwa wadda take ta jama'a da al'umma iri daban-daban sabon garin tudun wada kaduna wanda a irin wa'annan gurare za ka samu akwai wasanni da yawa da yara suke yi musamman wasan kwallo to ni kaina na yi kwallo sa'an nan irin abubuwa da yara ke yi na kere-kere na yi su na ƙware sosai a cikin irin ƙere-ƙeren motoci na gwangwani da ake yi da kwalaye wato a lokacin inda ƙera motar gwangwani har mamaki ake yi domin duk wani irin sabuwar mota ko style da za a yi a lankwasa gwangwani a fere shi to haka nake yi da gwana gwanagwane a wannan lokacin lokacin tana.